Haka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran. a mainus ruwa bisashe ba su samun ciniki dalilin rufe iyakoki tare da najeriya bayan jin milkin ranar 26 ga watan juli masu sana'ar dabbobi sun bayyana halin da suke ciki an kawo karshen dandalin afirka kan yanayi a nairobi na kasar kenya a karshen taron an gabatar da wata sanarwar nairobi da ke da manufar karfafa matsayin afirka cikin tattaunawar duniya bisa sauyin yanayi akwai mu da karin bayani mai da hankali kan kula da albarkatu tsakanin manoma da makiya a ningimi inda ake yawancin samun rigingimu da ke da nasaba da harkokin muhalli shine rahotonmu na musamman. Tuma da yanzu ga labarin naku daki-daki tun rufewar iyakoki tare da tare Najeriya bayan jin milkin ranar 26 ga watan Juli. Kasuwancin busashe ya ja da baya rashin masaya a cewar masu sana'ar busashen gaban wannan matsala da rashin cinaki masu sana'ar dabbobin sun bayyana fatan su na dawowar lamura. Maman Kacalla dan kasuwar busashe a Minisirwa a cikin rahoton Maman Idrisa. joni kam iwoyoɓe wuttudu garata cooda mardi yanzu babu 'yan kasuwa na sauran yankuna da ke zowa sayan dabbobi kamar a baya na nan kaɗai ne kuma ba su saye da yawa kasuwancin dabbobi ya yi rauni sosai kuma dabbobin sun yi arha a lokacin da ya gabata lokacin da komai ke tafiya daidai 'yan kasuwa na zuwa da manyan motoci su sayi dabbobi da yawa har ma su saye dabbobin da aka sa kasuwa a yau al'amarin ya canza fatan mu shine Allah ya kawo shiri tsakanin bangarorin kuma manyan masu sayan dabbobi na ko'ina su dawo kasuwar mu domin su sayi dabbobin mu kuma mu muri ba. kama bono ɗuɗɗum ko wowi fama bono ko ɓuri Ƙungiyar Nakasassu Reshen Tilaberi na zaman taron karama juna sani tun ranar jiya Laraba shida ga watan Satumba zuwa wato ga nakasassu na kumin ɗin Filinge. Sakatare janar na ƙungiyar nakasassun Tilaberi abdulkadar Brema ya bayyana muradun wannan taro a cikin rahoton Abdullahi Bagasa. L'objectif est de renforcer shi shine ƙarfafa masaniya ga masu ɗauke da halin na ƙasa ta fuskar 'yancin masu wannan halin da kuma kan rayuwa cikin ƙungiya wato a fa'intar da su da su ma mutane ne kamar duk wani adam da ke da 'yanci kuma wajibi ne su nemi wannan 'yancin domin samun kyaukyawar jin daɗin rayuwarsu ta yau da kullum a fuskar kungiya gamayyar mutane ne kenan sai da hakuri da taka tsantsan na ganin an yi rayuwa cikin aminci tunda jamshi takwas ne na masu ɗauke da halin na kasa muke tare da su a nan yau don mu fa'intar da su aikinsu da kuma yanda za su rayuwa da kare. Damina a Nijar na tafiya yawanci tare da zazzabin cizon sauro, karamar hukumar Bande ba ta tsira ba da wannan matsala a kowace shekara. A cewar babban likitan CSC fiye da mutane hamsin suke zuwa kowace rana duk da kamfan rigakafin cutar da aka yi Dr. Abdullahi Usmani Hayya, shugaban likitar Bande a cikin rahoton Maki Usaini. lokaci na damuna lokaci ne wanda yake biyowa tare da hayayyafa na sauro wanda kuma yake kawo zazzabin cizon sauro gaskiya abin yana nan ya fa tunda yanzu haka ka zo gidan asibiti ka gani yadda mutane suka yi tunturindo wajen inda ake diba mara lafiya ga sunan suna ta layi wanda kuma akasarin su wanda suke zuwa zaben cizon sauran nan ne yake kawo su da wani yanzu muna iya samun mutumin da yake yi birman hamsin ko fiye da haka wanda ake kawo da zaben cizon sauran wanda muke yi ma magani maganin nan idan an ba yaro shi yanda ya kamata yana kare yara daga kamuwa da zazzabin cizon sauron nan akasari dai wanda ake kawo mu yanzu da yawa daga cikin su mun tambaye su suna cewa eh, sun ba da maganin a bana mun ɗauki matakai wanda bayan an yi rabon maganin mun samu wasu da muke tura suna bi gida gida suna gani haɗin uwaye sun ba da maganin nan nan ko basu bada ba kuma sakamakon da suke kama alhamdulillahi da yawa suna bada me akasari wanda basu bada nan bane ko wanda basu bada ba yanda ya kamata su ne wani bi ake kawo da tsabin cizon sauran A sakamakon taron Afirka kan yanayi da ya gudana daga ranar 4 zuwa 6 ga watan Satumba kasashe 54 ne da suka halarci haduwar sun amince da wata sanarwar Nairobi wadda ta shafi karfafa matsayin Afirka cikin tattaunawar duniya kan sanin yanayi musamman ma game da taron COP28. Shugaban Kenya William Ruto ya sanar da cewa wannan sanarwar za ta taimakawa ga aza tubalin matsayi guda Afirka Amurka kan sauyin yanayi a yayin wannan taro fiye da dalar Amurka miliyar 23 aka alkawarta daga ciki domin kare makamashi mai tsafta daga ciki kuma miliyar 4.1 za su fito daga daular larabawa. a maraɗi idan damuna tana tafiya da kyau musamman ma a yankunan noma barazanar kwari na nan a 'yan kwanakin goma na ƙarshen watan oktoba ma'aikatar noma ta yankin tare da tallafin ofishin minista ta gudanar a makon da ya wuce da aikin barbada magani domin kashe kwari da ke lalata shuka abdullamin mustapha shugaban reshen ƙididdigar noma a maradi ya yi wa muhammad mamman ƙarin bayani Mun samu hare-haren kwari kan hatsi da ya shafi yawancin dukkan jihar harin kwari masu lalata furanni da aka samu a da kwaro karuwar fara kan hatsi a jihar gidan runci da kwaro maradi mai da tesawa mun samu wasu nau'in kwari cikin jihar gidan runci da mai da bulluwar zuzuda mai lalata hatsi a bangaren yawancin ƙananan hukumomin yankin haka kuma an samu bulluwar fara kan hatsi da wake a bangaren jihar da kwaro a a dunkule harin ya shafi eka 2,158 ayyukan sun shafi faɗin waɗannan ekoki hararen da aka ba mu labari jami'anmu sun je kuma sun gani sun ɗauki matakai amma waɗanda suka yi jinkirin ba da labari na za a samun tasiri Duk dai a wannan lokaci na damuna yawancin rigingimu tsakanin manoma da makiyaya ana samun su a wasu yankunan kasar Nijar. Dalilan haka ne sakataren dindindin na ma'aikatar Kodin Rural Reshen Zandar ya yi kira ga masu ruwa da tsaki da su yi haƙuri da juna da kuma girmama dokokin da suka shafi harkar karkara. na Haru a cikin rahoton wakilinmu na musamman Tanan Fude Ahmed. Yanzu muna tsumbul cikin damana, akwai matsin lamba ga fuskar hilaye, makiyaya na gushi manoma na cikin gonakansu. Kiran da zan yi shine kowanensu ya kamata ya sa haƙuri, kowane ya mutunta dukiyar wani. Makiyayi da dabbobinsa ya san inda dabbobinsa za su bi, ya kamata ya kiyaye albarkatun gona shi kuma manomi idan gonarsa na bakin burtali ya yi yadda gonarsa ba za ta hana wucewar makiyayan ba don kar a samu matsala tsakanin su tunda kowane ne na da mahimmancinsa a cikin ƙasa don haka su ya kamata ta zan cikin lumana Cikin tsarin rigakafin ambaliyar ruwa da ake samu akai-akai a waɗannan shekarun baya-bayan nan a Difa tare da bacewar kogin Komadugu babban garin karamar hukumar Shatamari gami da ƙauka goma sha ɗaya da ke cikinta. Kowanensu na da katangar kariya da kuma ƙungiyar CICR e ta taimaka ta fuskar kuɗi da kayayyaki. Maina Ari Shatima ɗan wato dan mai aikin sa kai a na kungiyar kuraruje a shatimari a cikin rahoton mani musa sun ba mu taimakon buhuna da burwet da pelu da diga kai hadda zarin zaren dinki da tike hadda zana buhu dubu sattin da biyar da ɗari biyu suka bamu mun samu burwet goma sha biyar mun samu pel shi ma goma sha biyar mun samu adda goma muka samu gashi kuma kuna gani mun zo mun yi aiki riban mu ne idan ruwan nan ya zo ya mamaye garin mu muke da asara mun yi asaran gidajen mu da mu har da mace maka matasa da biyu an ka dauka don saboda wannan yin aikin nan dukkan mutanen da biyu nan da suka kare aikinsu a cikin sati biyu kowa an ka zo an ka bashi jikka ashirin ba dala dari dari aikin nasu ne na garin su ne kuma an ba su abin da zai faranta musu rai tunda idan ba mu sa wannan buhunan ba ruwa ya zo ya shiga so mu da yarda mu sai mun bar gari Ƙungiyar marayin Nijar CDN ta fitar da wata sanarwa a ranar jiya a Yamai domin tunatar da zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa a Nijar. Rawa al'ada ce mai rai kuma wani salon magana ne dalilin haka ne marayan Nijar da na Afirka suka haɗu domin bayyana fatansu domin wata Nijar mai cike da zaman lafiya. Eric wani marayi ne a cikin rahoton Laila Nuhu. Nous, ce nigériens et africains vivant au Niger, avons... na Niger da na Afirka da ke zaune a ƙasar Niger, mu yanke shawarar mu haɗe kanmu tamkar mutum ɗaya, mu yi bayani, mu kuma tabbatar da niyyar mu ta kawo ƙoƙarin mu don ci gaban ƙasar mu. Mun yi imani cewa rawa na kawo sauyi, wani makami ne na ɗumke baraka da bunƙasa haɗin kan matasan Niger. Bayan wannan taron manema labarai, za mu dandalin Place de la Concertation, inda za mu nuna fasahohinmu. Aikinmu shine motsawa, kuma kamar yadda ake faɗi, akwai mutum da ke yin magana fiye da kalmomi. Za mu bari mu mu ya inganta zaman lafiyar cikin zukatanmu raye-rayenmu za su haskaka tarihinmu na bai daya kuma za mu tunatar da hangenmu na salon kokowa za mu yi rawa domin samar da kyakkyawan makoma ga niger Pour l'espoir et pour un avenir meilleur pour le Niger. A yau bakin karfe 8 eh, na dare Nijar za ta kice reni tare da kasar Uganda cikin tsarin gasar tankaɗe da rere na cin kofin Afirka a Cote d'Ivoire shekara ta 2023 dan wasa Victoria Adebayor Zakari bai amsa kiran kungiyar ba bisa niyarsa. da bayyana dokokin fenifuto suka tanada su nuna duk ɗan wasa da aka rike da ya halarci wasa ta ƙasa da ƙasa wasannin fidda gwani da wasan wakiltar ƙasa ko wasannin ƙasa da ƙasa ya zama dole ya amsa kira idan ya kiya to za a hana shi halartar kowace gasa tare da kuma jiran matakin komitin zartarwa game da dalilin da yasa bai amsa kira ba. yanzu sai rahotonmu na musamman rikici tsakanin manoma da makiyaya kan albarkatu burtali da wuraren kiwo da ma masharuwa a kowace shekara a Nijar na janyo asarar rayuka da raunata mutane cikin jihar Ningimi. Ardo Hamza Muhammadu shugaban Ruga Leko ya yi kira ga masu faɗi su ji su wada ɓangarorin biyu duka a cikin rahoton Maina Abdullahi. wa'anni ne sharuɗan da ke tsara raba albarkatu? Dokokin gudanarwa albarkatun da jama'a ke tarayya suna cikin ka'idodin tafiyar da al'amuran hilaye na karkara. Abin da nake gayawa matasa shine su guje yin gonaki kusan waɗannan albarkatu na tarayyar jama'a. Saboda yin hakan ko shakka babu zai kaiwa ga haddasa tashin hankali domin hanyoyin wucewar dabbobi ne. Waɗannan wurare, wuraren kiwo, tafkuna keɓaɓɓun gandun daji, hilayen hutun dabbobi dukkansu an ware su ne domin dabbobi dabbobi ba domin ayyukan noma ba su kuma makiyaya kar su saka dabbobin su cikin gona a lokacin da manomi bai nan hakan na haddasa banda da rigingimu wani shawari za a baiwa matasa da zarar matasa sun zo mashaya ya kasance rijiya ko wasu wurare dole su tuntubi kwamitin kula da wuraren domin akwai ayyukan da suka rataya a wuyansu ya waje ba su yi aiki da umarninsa idan suka yi hakan komai zai tafi daidai wa'anne ne hanyoyin da ake bi On ne se fait pas justice, que ce soit au niveau des ressources naturelles ou autre chose. ba a ɗaukar doka a hannu ko ya kasance wajen albarkatun muhalli ko kuma wasu abubuwa a ko hanyoyin da ake bi idan aka yi muku banda cikin gona ko abin da ya kama da haka da ya cuta muku sai ku kai kara a masarauta ta hanyar bi wajen hukumar kula da hiraye da ke da nauyin sasantawa masarautar gargajiya ce ke sasantawa ba firefe ba ba kuma magajin gari ba a masarautar gargajiya akwai kwamitoci da ke kumshe da gungun manoma da na makiyaya adadin mambobin kowane gungu daidai yake da na wancan idan akwai manoma goma to za a sami makiyaya goma su ne ke gudanar da sasantawar idan aka sasanta bangarorin masarautar na shirya rahoto ta rarraba shi tsakanin mashara'anta hukumar kula da hilaye da ma'aikatar prefe idan aka yi haka hukuncin ya tabbata wato ba za a dawo kan batun ba ko kashe mashara'anta ba wani tasiri idan kuma aka kasa sasanta bangarorin da rikicin ya shafa lamarin na kasancewa a gaban shari'a babu zancen a sasanta kuma Donc, c'est une affaire de la justice maintenant. On ne parle plus de conciliation. To ina gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarun namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu. Yanzu baran haɗa ku da Malam Habibu Garba da zai gabatar muku da labaru amma da harshen zamanci. A sha saurare lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu